وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم هذا الفاصل بين التسليل والسباع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الواجب على الجميع abin da yake wajibi ga duka an yankawo bil haqq shi su miƙa wuya zuwa ga gaskiya la yattabi'u sunana man kana qablahu eh, su jawo zuwa ga gaskiya kada su bi irin al'adan wanda suka zo gabanin su alladina farraqu dinahum daga wayannan da suka rarraba addinin su kanu shi'a suka zamanto kungiya kungiya hizbin bima ladayhim farihu kowane kungiya yana suna farin ciki da abin da ke gaba gare su kowa yana ganin yana kan gaskiya alhali dukkan gaba ɗaya batattu ne hada ya akudu bi mazhabi wannan yana riko da mazhaban shi fikratihi da kuma ainihin fikiran sa da kuma falsafan shi kuma yana alfahari da shi eh nani wa yastarubi yana ruduwa da shi na wala yuridu siwa baya nufin wani sa. wala yastami ila siwa kuma baya sauraro zuwa wani sa. an gane ku baya nufin wani sa kuma baya sauraro zuwa ga wani sa. kawai shi iyakacin da'irar mutanensa ne kawai an gane ku wanda ya kamata kullum a matsayin ko da kai kana da awon suna ne ka da sauraron gaskiya a wajen sauran mutane kuma idan ya zama to sauran mutane suna da gaskiya ka yi riko da gaskiyansu idan kai ke da kuskure ka amshi kuskurenka an gane to da daga cikin masu awon suna, wato a cikin da'irar kungiyansu babu kuskure kuskure kawai yana wajen kungiyansu ne zo na yi to kaga wannan ba karamin hadari ne a cikin addini misali yanzu irin halin da muke ciki yanzu waɗannan samari masu da'awan masu fikiran na haddadiya tsakani da Allah duk kurakuran da suke ba sa yadda kuskure ne kuma duk kurakuran da suke suna da kariya ga ainihin rumus ɗinsu idan wani ya yi irin wannan kuskuren nan take za su zage shi su aibanta shi idan isu isu ne sai su ba abin kariya kare yanzu abin ya ƙara tabbata cewa waɗannan mutane ba suna suke yi ba wato aƙida ne kuma ainihin ƙungiyanci ne hizbiyanci ne ina batan gane dama alaman gane hizbiyanci shine duk mutumin da ya shiga cikin ku ya tsira wanda yake wajen ku shine mai laifi ina batan gane wannan kaje yanzu abin da suke yanzu zaka cewa duk wanda yake cikin su duk laifin da ya zasu bashi kariya za su nema mishi uzuri kuma duk mutanen da suke wajensu duk gaskiyansu laifi ne kaga wannan shine abin da ya kamata a matsa da yin wa'azi a kan shi duk mutumin da yake kiran kanshi dan salafiya amma yana da irin wannan tunani to gaskiya ba tunani bane na sunna sun kware wajen zagin sauran mutane da aibanta su amma sun kware wajen kariya ga kansu ko karya ne shi na'am ومن قرر الكلام الشيخ الإسلام رحمه الله daga cikin magana wanda yake mai haske an gane na shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama Ba li ba daidai bane ga wani ya kafa ya kafa wani mutum ga al'umma yana kira zuwa ga hanyarsa ina fatan gane ba daidai bane ga wani mutum a kafa wani mutum ga al'umma ana kira zuwa ga hanyarsa misali a ce ana kira zuwa ga malam wani to wannan malam wani fa ya zama shine wato shine ainihin jagora kuma tun maganar da ya faɗa mai kyau ko mara kyau za a yarda da shi to kuskure ne wannan na'am yuwali wa yuhadi alaiha yana nuna soyayya yana nuna adawa akan akan sa. Ayyun Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sun ba Allah kun ko? haramun ne a kafa wani mutum a ce malam wani a gane wato duk mutumin da yake son zaman lafiya ya fi wannan malam wani mutumin da yake son bala'i ya ki malam wani a gane an kafa wannan mutumin ya zamanto shi ne kamar addinin ma gaba ɗaya in ka bi shi ka tsira in baka bi shi ba ka hallaka to a ƙa'ida haramun ne a kafa wani mutum irin wannan kafawa da misali misali yanzu kamar a ce an kafa wani imam daga cikin imma kamar yadda wasu daga cikin malaman mazhaba suke yi malaman mazhaba akwai mutanen da zaka cewa suna ganin duk mutumin da bai bi mazhaban Abu Hanifa ba to sunan shi halakake duk musuluncinka duk kalmar shahadanka in dai baka mazhaba Abu Hanifa ba ka halaka akwai masu ganin in baka mazhaba Imam Malik ba ka halaka akwai masu ganin dole sai mazhaban shafi'i akwai masu ganin dole sai mazhaban ahmad an gani to kafa wani mutum wanda ba annabi ba ka ce lalle sai mutane sun bi shi shi ma wannan bid'a ne kuma nau'i ne na hizbiyanci an gani sannan kuma ya zamanto kun killace kanku ya zamanto ku kaɗai ne kuke kallon kanku a matsayin ku ne musulmi sauran mutane batattu ne shi ma nau'i ne na hizbiyanci ku fahimci wannan ayi to saboda haka haramun ne a kafa wani mutum a ce an kafa wani shehi ko an kafa wani imam ko an kafa wani ainihin malami na mazhaba a ce duk abin da ya faɗa shi addini kuma duk mutumin da ya saba mai sunan shi ya ce na'am na wala yansibu lahum kalamai kuma kada ya kafa musu kada a wala yansibu lahum kalaman nasaba ya kamata ya zama ne wala yansibu lahu wala yansibu kada ya kafa musu wata magana an gane zai zama da suwadin din kenan kada ya kafa musu wata magana yuwali alaihi yana yana soyayya a gare shi wa yu'aji kuma yana yin adawa an gane ya kafa wata magana misali kamar yanda ikhwanul muslimin suke yi na ta'awun fi mattafaqna alaihi din akan wannan magana suke soyayya da juna duk mutumin da baya bin wannan ka'ida suna kin shi wannan shine dalilin da yasa ba sa son ainihin salafiya saboda yan salafiya sun ce wannan kalma na ta'awun din nan ya saba mu sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ku yawwa ghayr kalamin la wa rasuli wato in ba maganar Allah ba da na manzansa maganar Allah da na manzo shi kadai ne wanda wato ayi soyayya idan an idan an bi wannan magana ayi kiyayya an gibi eh ta da kuma abinda al'umma suka yi ijma'i sai zama to maganar Allah ne zaka yi adawa a gare shi qala Allah qala rasuluhu idan mutum ya saba da abinda al'umma suka yi jima'i a gare shi to wannan ka yi adawa kan shi in mutum ya rike su yi soyayya zuwa gare shi هذا من فعل أهل البدع Bal haza. بل هذا من فعل اهل البدع kai wannan yana daga cikin maganganun yan bid'a alladhina yansibuna lahum shakhsan wanda suna kafa ma kansu wani mutum aw kalaman ko suna kafa ma kansu wata magana yufarriquna bihi al-umma wanda suna rabawa da shi tsakanin al'umma suna yin soyayya akan wannan magana ko kuma wannan nisba din wa yu'adun kuma suna yin adawa akan shi misali a gani ba na mantawa akwai sanda muka yi wani bayani cewa kuskure ne akwai rashin adalci a ringa jingina ma waɗannan malamai a ce su suka kawo boko haram ko kuka ce kuskure ne gaskiya ba a musu adalci ba a ce sun kawo boko haram na yi bayani gamsashe wanda duk mutumin da yake son gaskiya ya kamata ya janye ra'ayinsa ya yi biyayya ga wannan abun na ce albanin zaria allah ya ji kansa da malam jafar allah ya ji kansa wayannan mutane sun yi kokari wajen kira zuwa ga sunna kuskuren da suka yi na inkarin alali da wasu abubuwa bai cancanta saboda wannan dalili a ce an jingina su zuwa ga zuwa ga cewa su yan khawarij bane kuma cewa ba su ma taɓa yin sunna ba ko kuma ta an ce ba su ma taɓa yin ma sunna ba kwata-kwata to kenan rayuwarsu gaba ɗaya sun rayu ne akan bid'a wayannan bayan Allah sun yaƙi takalidi wayannan bayan Allah sun yaki shirka wayannan bayan Allah sun yaki bid'a gurgurdan ikon su amma kuma duk da haka aka ce ba su ma taɓa yin sunna ba duk ƙoƙarin da suka yi wajen da'awa na banza ne shi wannan akwai adalci aka ce kuma su ne asalin boko haram ka duk wannan magana na yi bayani na kawo tarihin boko haram da hujjoji amma ƙarshe mai aka ce mun an ce mun ni ɗan hizbiya ne an ce ni ɗan mumayi ne ina kariya ga yan bili'a na ba gane wannan zagi da cin mutunci da ƙazafi ba abinda ba a da wani misali amma kuma daga baya sai a cikinsu aka samu wani bawan Allah sai ya bayani irin wannan da aka samu wani bawan Allah ya yi bayani irin wannan suna san shi da yake suna san shi sai suka nuna cewa tun da dai ya faɗa insha Allah na shi daban nawa daban na ba gani shi ma ya ce ya tabbatar da Sheikh Jafar da albani su cikakku yan salafiya ne ni ban ma faɗa haka ba ina fata gane sai ga shi wayannan bayan Allah sai ga suna ta bashi kariya suna ta bashi kariya akan cewa lalle shi ne ma cikakken salafiya kaza kaza kaza magana da ya faɗa din nan nawa daban nashi daban to wayannan mutane dan Allah da bai kai kama to dala in kana neman hizbiya baka sa wayannan cikin hizbiya ba wa zaka sa cikin hizbiya babu an gano wannan ko wallahi da wani mutum ya yi wannan magana ba a cikin su yake ba da sun kunkunduma mai zagi da sun masa kazafi da sun jingina shi zuwa ga abin da baya ciki to wayannan mutane wallahi suna ma sunna illa sosai ba karamin illa suke wa sunna ba ya kamata wayannan bayan Allah su ji tsoron Allah su tuba zuwa ga Allah su dawo zuwa gare shi su bar wannan mummunan aqida dan wannan ya nuna sun tattara kansu waje ɗaya sun mana sun mai da kansu su kadai ne kawai in baka shigo cikin su ba duk abin da kai mai kyau mara kyau ne idan kuma ka shigo cikinsu, su duk abin da kai na laifi za su wanke ka tas a gane su nuna baka taba ma yin laifi ba da suna gaskiya wannan akida in har suna kira suna cewa su suna kira zuwa ga salafiya ne kamar yadda suke da'awa to zance na gaskiya ba suna kira zuwa ga salafiya bane su ne asalin yan hizbiya in kana neman asalin yan hizbiya ka nemo wayannan samari don wallahi na ji wani daga cikin yana wani bayani bai ban ta kai ci to gaskiya mu da can mu ɗauki Jafar da Albani a matsayin a matsayin cewa su yan biri'a ne suna da fikira na kawarish amma kaza kaza tunda malam wane yayi bayani to mu gaskiya muna tunanin za mu sake ba abin tunani mu da mu mun dauka cewa kaza amma tunda yayi bayani za mu ba abin tunani don mun ga abin kamar yadda aka faɗa ne za mu koma zuwa ga kasukansu, su zuwa ga audio din su mun ga haka ne za mu janye kenan duk bayanin da aka yi muku an tura muku su ga shi wayannan bayan Allah sun janye daga an tura sai ku ce ƙarya ne munafinci ne amma wanda kuke so da ya faɗi magana? nan take sai gashi kun fara kare-kare kuna ƙoƙarin ku ba wannan abin kariya to dan Allah wani mutum ne zai yi sha'awar irin wannan aƙida taku aƙida na rashin adalci ha? wa na'am qultu wa kalamu Sheikhul islam huna sai nace magana Sheikhul al-islam anan wajen fili law anna lil alim mazhaban aw fikran me yufidu bi anna lil alim yana amfani da cewa lalle malami yana da mazhaba law anna lil ko yana da wata fikira ko da a ce wani malami yana da wata mazhaba ko wata fikira ko ko wata magana wanda magana yake banta da shi ma alayhi al umma wanda ya saba ma abin da al'umma suke kai ko ya saba ma kitabu wa sunna kuma ya saba ma manganin salaf eh. ya hamira nas alai yana so ya tilasta wa mutane ya dauki mutane kan shi yayi soyayya ya yi kiyayya kan wannan Ba ya kamata an nusa'idahu ala zalik shi wannan malamin kada mu taimake shi akan wannan nan sa'ahu wajibi ne wannan malami mai masa nasiha mu dawo da shi zuwa ga gaskiya an ba ya kamata wannan malami mu taimake shi mai masa nasiha mu dawo da shi zuwa ga gaskiya ah, da duk abin da yake yiwuwa daga cikin ainihin wasila na shari'a a gane misali kamar na kawo misali da wannan na ta'awon da bi mattafaq na alai na ainihin ikhwanin Musulmin, da kuma irin su yan jama'atu tabligh da suke cewa ainihin magana guda ɗaya wanda zai haɗa mu ya fi magana dubu wanda zai raba mu to su ɗin nan abin da suke nufi kada a yi magana kan aƙida idan ana magana kan aƙida magana aƙida yana raba mutane saboda haka su sun gwammace a ci gaba da tafiya haka ba tare da an karantar da mutane aƙida ba don kai raba mutane kaga nan wajen jama'atu tabligh suna da irin wannan magana din suna yin adawa suna yin soyayya akan wannan kaga da wannan sun zama to yan bid'a kenan na batan gane haka nan hizbu tahrir haka nan yan sururiya su ma suna da shi yan sururiya in kana so su soka ka so ainihin hasan banna da sayyid kudu da zaran ka nuna kuskuren su to za su kyamace ka to irin wannan sanya wani soyayya akan wani mutum duk laifin da mutumin yayi a bashi kariya kuma idan ka so wannan mutumin su soka to wannan shine kyakkyawan alama na yan duk mutanen da suke da irin wannan tunani ko da suna da awan salafiya yan ne su an gane ku na'am بكل ما أمكن من الوسائل na'am eh akwai gyara wato duk abin da yake yiwuwa daga cikin ainihin wasa'i a shari'a wato wasila na ainihin shari'a fa in yarji ila al-haq idan bai dawo zuwa ga gaskiya ba ma'ana an an nuhazzir an-nas yawa dole ne gare mu mu tsoratar da mutane daga gare shi a bi taziri mu ce jama'a ku yi hankali da shi kuma jama'a ku yi hankali da ainihin fikirorinsa ku yi hankali da maganganunsa munana amma in kana ah, ma yadahu ilayhi huwa tibal haqq amma in ya kasance abin da yake kira zuwa gare shi bin gaskiya dan hawa ba san rai ba in yana kira zuwa ga bin gaskiya ne ba san rai ba ya zama wajibi a gare mu taimake shi mu taimake shi mu ɗauki mutane akan bin maganganunsa da ayyukansa وهذا ليس من التحزب من التحزب wannan ba shi daga cikin kungiyanci wannan ba a kiran shi hizbiyanci ko kaɗan. bal huwa min babi at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa wannan yana cikin babun taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah نقول ma فيما وافق الحق za mu kasance tare da shi cikin abin da ya dace da gaskiya za mu saba masa cikin abin da ya saba ma gaskiya da durar da bayyana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الخلاف الثالث saɓani na shida salafu ba da zalika sha'ani fadak sun yi saɓani bayan haka game da sha'anin fadak wa fi tawaratu an an nabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma gado an gane game da abin da ya shafi gado sun yi saɓani wato gado daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gane ku shi wannan fadak wani gona ne wanda za ka 'yan shi'a suna yawan maganin cewa bayan manzan Allah ya rasu ya bar gonan fadak gonan fadak mallakin manzan Allah ne ya kamata ce bayan manzan Allah ya rasu wato an gaje shi wai sai sabon manzan Allah a lokacin da Abubakar ya hau kan mulki sai Abubakar ya kwace wannan gonan fadak din ya hana ainihin mutanen gidan manzan Allah yin gado wannan yana daga cikin ƙarya na shi'a an gane ku domin suna so su bata ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cewa bayan annabi ya rasu ya kamata ne a ce dukiyar da ya bari an gada shi ne sai ainihin abubakar da ya zo sai ya kwace dukiyar ya hana aisha gado a ya hana ainihin fatima gado radiyallahu anha an gano wannan ko to yan a suna amfani da wannan saboda su ainihin ci mutuncin abubakar radiyallahu an to shi ne ake magana nan cewa sahabban manzan allah bayan annabi ya rasu sun yi saɓani dangane da sha'anin fadar da kuma abin da ya shafi gado na manzan Allah shin manzanni ana ganin su ita Fadima bayan annabi ya rasu ta nemi Abubakar radiyallahu anhu ya ba ta gada mahaifinsa a ya ba ta gada mahaifinta a lokacin nan Abubakar radiyallahu anhu ya ce mata manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hannu ma'ashirar anbiya la nuras ma taraknahu sadaqa mu taron annabawa ba a gadon mu abinda muka bashi sadaka ne inna ma ya akulu alu muhammad min hazal mal kawai iyalan muhammad suna ci daga wannan dukiya ne ana yi musu bojar ne duk shekara amma magana cewa a gaji manzon Allah bai taso ba an gane wannan ko farko ita Fatima ta yi fushi da Abubakar cewa ya hana ta gadon babanta sai ta kaurace masa na ba ta gane to Aliyu bin Abi Talib shi ma a wannan lokaci shi ma ya kaurace to amma daga baya Ali bin Abi Talib ya zo ya janye daga wannan ra'ayi ya gane cewa wannan ra'ayi kuskure ne shi ma ya zo ya tabbatar cewa akwai hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da cewa ba a gadon annabawa sannan kuma ainihin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su gaba ɗaya matan annabi sun tabbatar da cewa ba a gadon annabawa wanda kamar yadda kowa ya sani mata annabi su ma suna da gado in manzan Allah in ya rasu su ma matan annabi suna da haƙƙi inda a ce misalin ana gadon wannan fadar na su ma za a ba su nasa haƙƙin sannan akwai abbas amin manzo sallallahu alaihi wasallam shine ainihin aula rajulin zakar na fatan gani kaga mata annabi za a ba su ɗaya cikin takwas na fadak ita kuma a bata ta me a rabi sauran abin da ya rage waye zai kwashi to kaga Fadima ba ita kadai take da gadon falak ba amma sai zaman to kenan kaga Abubakar radiyallahu anhu ya hana ƴaƴansa ya hana ainihin amman manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana ainihin Fadima radiyallahu anha to saboda haka wannan wannan magana cewa ana gadan annabawa ba gaskiya bane annabawa ana gadan ilimin su ne kawai amma ba a gadon dukiyar da suka bari an gane kuma abinda zai baka mamaki yan shi'a da suka zake dangane da gonan fadar ya tabbata a cikin littattafansu na kyau. cewa mace ba ta gadon fili da abin da ya shafi fili mace ba ta gadon shi mace tana gadon sauran dukiya amma ban da fili to amma anan saboda suna son sharri ga ainihin sahabu manzan Allah sai suka ce gashi ya hana ta ainihin fada kwanda fada kowa ya san gona ne gona kuma ne an gane ku a nan sai suka manta da maganar suka faɗa saboda adawa da kiyayya eh ko sun yi da awon mantuwa eh na nafaza fi zalika qawlu abi bakr sannan sai magana a Bakr Siddiq sai ya zartu wannan magana shi ya raba gardama Allah ya kara musu yadda da ruwayansa daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam nahnu ma'ashir al'ambiya mu taron annabawa ba a gada mu abinda muka bashi sadaka ne nama ya akul ahalu muhammadin fi hadal mal eh kawai alu muhammadin mutanen gidan annabi muhammad ahlul bait suna ci ne daga wannan dukiya ana yi musu budget ne duk shekara ina son sa da na fatan gani zai iya yiwa ma wannan budget din da ake shekara ma ya zama tafi moran shi ma biye da gado din duk shekara sai an musu budget na abin da zai ishe su shekara guda kaga da ana so a zalunce su ne ba za musu wannan budget din ba an gane ku na? Eh, ita ce ma farko ahalul bait Allah shi ai haka ce ahalul bait ai mutanen gidan annabi ne ba ai babu wanda za a fara kulawa sai fadi ma. wa yake ba wa cikin gogon da kuma da ita a nan ce alu ahalul bait ba mata annabi ne farko ake fara lissafa ala aliyu ala gilu ala jafar ala abbas su ne ahalul bait ala aliyu ala gilu ala jafar ala abbas sannan mata annabi sun shiga an gane eh نعم نعم درس نعم صباح منتقل الأخبار نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب باب إيجاب الغسل من اتقاء fitanai ne babun wajabcin wanka daga haduwan ainihin kaciya guda biyu wanaskil rukhsat fi da kuma shafi ainihin rangwame a cikin sa an abi hurairah radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi hurairah radiyallahu an daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba yace idan mutum ya zauna tsakanin tsagun jikin mace su guda hudu kuma jaharaha sannan sai ya yi ƙoƙari da ita wajen saduwa kada wajaba alaihi al-ghusl to haƙiƙa wanka ya wajaba a gare shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wal muslim wa ahmad wa in lam yunzil wato ruwan muslim da ahmad wa in lam yunzil ko da bai fitar da ruwa ba an gani idan har ya zauna tsakanin tsagon jikinta guda hudu wato mana in ya take ta ya sanya ainihin gaban shi cikin farkinta ko da bai zubar da ruwa ba أنا وجد وان كان ذا واجب يعريش وأنا بي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون أن كربونا أبي بن كعب نعم حديث نعم حديث نعم نعم لا أدري بيرة آه فكذا لكذا وأنا عائشة رضي الله وأنا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعد بين شعبها الأربعين نعم no. idan ya zauna tsakanin tsagun jikinta guda hudu sun mamassa alkhitani alkitana sannan kaciyansa ya shafi kaciyanta baka da wajaba lagos wanka ya wajaba ana kaciyan namiji ya shafi kaciyan mace hakika wanka ya wajaba an gane ku rawahu ahmad wa muslim wa tirmidhi wa sahahu wa lafazuhu idza jawaza alkhitanu alkhitana wajaba alghusl idan kaciyan namiji ya ketare ya shige cikin kaciyan mace to haƙiƙa wanka ya waje ba an gane da wannan malamai suka yi bari cewa su ma mata ana yi musu kaciya an gane kuma suka yi raddi ga masu cewa kaciyan mata bai halarta ba kaciyan mata ya halarta in an samu ƙwararren likita wanda idan zai yanke wannan abin da ake yankewa din ba zai mata illa ba in an samu ƙwararren likita wanda zai iya yankewa ba tare da ya mata illa ba to insha Allah kaciya mata ya halatta a gane yadda maza ke kaciya mata suna kaciya sai dai kaciyar maza ya fi ƙarfi ga hukunci fiye da kaciyar mata an gane ku eh wani bai bin ka'ab radiyallahu anhu qal an karbo daga ubay bin ka'ab Allah ya kara masa yarda ya ce al-fuqi allati kanu yaqulun lalle fatawa wanda suka zamanto suna cewa al-ma'u min al-ma suna cewa al-ma'u min al-ma an gane ruwa daga ruwa bi ma'ana ana amfani da ruwa idan ruwa ya fito ana amfani da ruwa in ruwa ya fito bi ma'ana idan mutum ya taki mace sai ya zamanto ya yi kasala ruwa bai fito ba ba za a yi amfani da ruwa a yi wanka ba kenan ba a wankan janaba sai idan mutum ya taki mace ya fitar da ruwa ina fatan gane wannan idan mutum ya taki mace bai fitar da ruwa ba ba a wankan janaba wannan shi ne fatawa na farko kamar yadda ubayy bin ka'ab ke gaya mana cewa me yace rukhsatun kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa biha fi awwal al-islam eh wannan alma'u min alma wato rangwame ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame da ita a farkon musulunci na'am kuma um, amarna bil ittisal ba'daha sannan sai ya umurce mu da yin wanka bayanta amma da can farko musulunci mutum ya taki matan shi in dai ba wai ya fitar da ruwa ba to kawai zai wanke gaban shi ne kawai ya je ya sake alwala kawai ya je ya sallah ba maganin wankan janaba a gani a kuma daga baya ba sai aka yi rangwabe sai aka yi umarni da yin wanka bayan mutum ya taki matarsa ko da bai fitar da ruwa ba rawa ahmad wa abu وفي لفظ fi كان الماء من الماء ma min ma a cikin wani kawai wannan wato alma'u min alma'din da cewa ana wanka da ruwa idan ruwa ya fito rukhsatu fi awwal al-islam wannan rango mai ne a farkon musulunci ya ana sannan sai aka yi hani daga gare ta rawahu tirmidhi wa sahahu na'am وعن ya رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam. dangane da mutumin da yake ya taki iyalansa don ma yuksir sannan sai ya yi kasala wa Aisha tu jalisa ya yi kasala bai fitar da ruwa ba sai ya gaji alhali ga Aisha radiyallahu anha tana zaune qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inni la af'alu zalik ni ma ina aikata haka ana wa hadhi ni da wannan sun malakta sai sannan sai mu yi wanka A gani ni muna yin wannan ni da wannan sa'annan mu yi wanka muslim ya ruwaito wannan hadisi wannan manzo sallallahu alaihi yayi mubalaga wajen kokarin tabbatar da cewa idan mutum dai ya taki iyali sannan yayi kasala zai yi wanka A gano wannan ko to kuma wannan yana nuna mana bambancin al'adar larabawa da al'adar mu kuma kowane zamani yana da nashi al'ada akwai abin da in ka faɗa a wani waje mutane za su ga abin yayi bambar kwai in ka faɗa a wani waje ba matsala an gane kowace mutane suna da nasu urf din shi yasa kafin ka yanke hukunci ga mutane sai ka duba irin al'adansu shin kalmar da suka faɗa din nan a al'adar ya yara ai ai irin wannan al'amari suna yawan faɗin shi a cikin al'adarsu kuma ba sa kallon shi a matsayin wani abu fa kalman cewa wani bai da kunya ya danganci al'ada zuwa ga al'ada ina fatan gane wannan yanzu a ce wato mutum uba yanzu yana sumbantar yashi yarinya ta zo da gudu ta rungumi ubanta in a nan ne a cikin irin namu al'ada za ce wacce ba ta da kunya a gaban taron jama'a ta zo da rungumi ubanta ko ba gaba ko a ce mutum na tafiya ya rike matar shi guda biyu ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu yana tafiya a kan titi musamman a ce malami ne mai da'awa a gan shi ya rike hannun matar shi suna tafiya a kan titi suna tattaunawa an gani to mutane za su kalli abin a matsayin cewa wannan abin rashin kunya ne to yanzu in ka je harami za ga balarabe ya zauna tare da matar shiga ta jiki da jiki sun zauna ko kuma ya kwanta a jikinta matar shi ce in anan da ya ga mutum ya kwanta a jikinta ina ganin an zai rabin shi sallah ko yadda ko to wannan kalma da manzo Allah ya faɗa ya faɗe shi ne gurgurdan al'adarsu na wannan zamanin kuma al'adar su babu wanda yake kyama da ana kyama da kaji an yi ta gano a wancan lokacin an gani kuma al'ada yakan canza zamani da zamani abu yakan zama to a wancan zamanin ba a jin nauyinsa a wannan zamani sai zan zama bambara kwai bari ba misali a da zamanin annabawa sai mutum ya auri mata ɗari yana da mata ɗari yana da ƙwarƙwara da yawa za ga Annaba wanda suka gabata za ga ce wani yana da mata ɗari wani ya ce zai taki mata ɗari su haifi ƴaƴan da za su yi jihadi fi sabilillah ko to a wannan zamanin in mutum ya auri mata tara sai a koma ana kiran shi malamin mata wa iyaz billah saboda irin fikira na turawa shi bature tun mutumin da yake zaune tare da mace da taushe ɗaya zai ta ƙoƙarin ya fata shi yana cewa mutum ne manemin mata mutumin mata ne kaza kaza da sauransu haka nan alhali ga ka'ida shi namiji ana gane namiji ne da ƙarfin sha'awa duk mutumin da yake da ƙarfin sha'awa yana buƙatar mace yana buƙatar mata da yawa an gane wannan ko to wannan abin yabo ne ba a da kamar yadda ƙabi iya da ya faɗa a cikin ashifa in an ga mutum ya auri mata da yawa ana yabon lalle wannan ya cika namiji kuma ya zama duk yana biya musu bukata wai a yanzu kuma mutumin da yake mai rauni wanda mace ɗaya kawai yake iya zama da ita ko da yana da wadata ba zai iya auren mata da yawa ba sai kuma kalle shi a matsayin wani shine gwarzo kaga al'amari ya canza kenan ko eh an yi kalbul haqa'i ai an kira namiji an kira shi farzakar sunan shi kenan fa to kaga a shi kenan karfin sha'awar namiji shi ne yake nuna cewa namiji ya shiga namiji an gane wannan ko to yanzu kuma mai karfin sha'awan abin zagi ne mai raunin sha'awan wanda kawai mace ɗaya zai iya zama da ita ba zai iya ƙarawa ba ko da yana da ikon ƙarawan to shi ne abin yabo a duniyar turawa yanzu a duniyar turawa an ka aure mata da yawa zaki ki za su ringa yi kaga ashe al'ada yana bambanta ana son bambanci daga wannan gari zuwa wancan garin ina fatan gane wannan aha Rafi bin Khadij قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ka duba wani mummunan al'ada na bature bature baya jin nauyi don ka ajiye ainihin farka mutum ya ajiye karuwai wanda ba auren sa yake ba matsalan ba matsalan bature bane shi matsalan bature shi ne ka ajiye matan aure da yawa ina wata gani ka duba wannan mummunan al'ada don ka ajiye karuwai ka ɗauki wannan ku je hotel da ita ka ɗauki wancan ku je hotel da ita lokaci to wannan shi yana daukan wannan ma abin yabo ne amma matanka na aure kana da mata hudu to sai ya dauke ka womanizer mutum bai san mata da yawa to dama an ce ka a so mata ne wane ne ya ce ka a so mata dama Allah da ya halicci mata ya ce ka a so su ne ko ya ce a so su ai ana so mutum ya so mata irin soyayya na shari'a abinda shari'a baya so kawo kada mutum ya yi zina hmm. amma matar ka na halal waye zai soke ka dan ka aure su na'am نعم وعن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كربو دقى رافع بن خديج يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كراني أنا على بطن wato ina tare da wato ina kan cikin iyali na bi ma'ana yana takan iyalan mamaye eh, matashi wa wa lam unzil sai na tashi ban fitar da ruwa ba sai na yi wanka ba fitar da ruwa ba sai na fito na bashi labari a gane ku na fito na bashi labari sai manzo Allah ce ba matsala baka da wata matsala alma'u qala la alayk alma'u min alma baka da matsala ruwa a ruwa ana yin wanka da ruwa ne ruwa ya fito qala rafi thumma amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da da bil ghusl ce to sannan daga baya wannan farko kenan manzo Allah ya nuna la alaik baka da wata matsala an gane ku babu wani wanka a kanka kawai ana wanka da ruwa ne in ruwa ya fito an gane sannan daga baya sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai umurce mu bayan haka da yin wanka din manzo Allah ya umurce mu bayan haka da yin wanka rawahu Ahmad kenan an shafe shi ko hadisi ya isnadin shi da'if فالظاهر في الحديث لا حسنه هو من أدلة مذهب الجمهور أخرجه أحمد في مسنده وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه آه وفيه رشتين رشتين وليس من رجال حسن وهو ضعيف إيه wato a متم shi متم بيروني mutum shi mutumin bai rauni ne Ahmad ya rushudain bin sa'ad da ifi ne shi wa fi aidan majhul kuma a cikin isnadin kuma akwai rajulun majhul wannan fi kada ko maganan maganan shaukani ne kada ko kuma can an kawai ne a cikin isnadin hadisi akwai wani mutum da suna rushudain bin sa'ad shi da ifi ne shi jimari ba ga wani saboda a ma'anan kusan ɗaya ne irin wannan wancan a eh irin sai ga dubawa to kuma matsalar shi ne jahilci A gani, shi yana kallon al'adar na Hausawa sai ya haɗa shi da al'adar Larabawa sannan kuma su kansu Larabawa al'adar yakan canza da balarabe abun kunya ne balarabe kaga matar shi tana tsallaka tana tana yawo a titi ko kuma yanzu laraba al'ada ya canza za ga laraba matan sun yi layi suna zanga-zanga al'ada ya canza so da haka ba za ku duba irin al'adan ku na yanzu da al'adan da ba Al'adan da yadda larabawa suke kai shi za a duba Shin larabawa a da suna kyaman wannan a ba sa kyaman shi kuma shin shari'a ta hana irin wannan magana shari'a bata hana ba idan larabawa a da ba sa kyama kuma shari'a bata hana ba amma ku a yanzu ya zama to abin kyama a wajen ku to kaga ma'auni shine idan shari'a ta hana idan shari'a bata hana ba to shikenan kaga sai a ce wannan kai ne kake kiɗa kake rawa kake rawan ka kai da kanka ko na'am na'am haddathana abdullahi bin muhammad qala haddathana al-adab al-mufrad قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن شهب عن أم الدرداء قالت نعم قام أبو أبو الدرداء ليلة يصلي وأتو أبو الدرداء وأتو يا ميجي ولدرينا صلى وجعل يبكي sai ya kama yin kuka ya koya Allahumma ahsanta khalqi fa hassin khulqi yana cewa ya Allah ka gyara ainihin halitta na ka kyautata halitta na ya Allah ka gyara ɗabi'a na haka hatta asbah har waye gari yana ya Allah kyauta mun ɗabi'a na فقلت يا أبا الدرداء يا أبا الدرداء ما كان دعاء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق wato wato babu wani addu'a da kake yi tun daren nan face ainihin kyakkyawar dabi'a kawai kana ta addu'a cewa Allah ta'ala ya gyara ya kyauta ma dabi'anka qala ya umar darda ce ya ke umar darda Lallai, lalle bawa musulmi yu يحسن يحسن خلقه يحسن يحسن خلق يحسن خلقه حتى يحسن خلقه حتى يدخل حتى يدخله حتى يدخله حسن خلقه الجنة أغاني للي باوا مسلمي يحسن خلقه yana gyara ainihin yuhassinu khulqahu yana gyara dabi'unsa hatta yudkhilahu hatta yudkhilahu husnul khulqihi aljanna har sai kyakkyawan ɗabi'an shi ya shigar da shi aljanna ko kuma ya hasulu ya hasulu khulquhu ko lalle bawa musulmi ya hasulu khulquhu ɗabi'an shi na kyautatuwa ɗabi'an shi na kyautatuwa hatta yudkhilahu husna hatta yudkhilahu husnul khulqihi aljanna har sai kyakkyawan ɗabi'an shi ya shigar da shi aljanna wa yusiru khulquhu kuma wato bawa yana munana ya zama fassarar farko yusil kulku wa yusiu khulqa hugo sai wa yusiu wa yusiu akhulqa wato ɗabi'an shi yana munana sai zama shiri fa'il wa ya sai ukulkuhu ɗabi'an shi na munanuwa hatta yudkhilahu da khulqihi annar har sai mummunan ɗabi'an shi ya shigar da shi wuta an gane wannan hukun wala abdul muslim yughfar lahu wa huwa na'im shi bawa musulmi ana gafarta masa alhali yana bacci fa kunti ya abad darda sai nace ya abad darda kai fa yughfar lahu wa huwa na'im yaya za a gafarta mai alhali yana bacci qala yaqumu aqulu min al-layl yace dan uwan shi zai farka da dare ta tahajjud ya ta sallar tahajjud ya da Allah ya roƙon Allah azza wa jalla fa yastajibu la sai Allah ta'ala sai ya amsa mai wa yad'u li akhi kuma sai yayi addu'a ga dan uwansa yastajibu la sai Allah ya amsa masa game da wannan addu'a a gani yayi ma kansa addu'a kuma yayi ma dan uwansa ai wannan ma kyakkyawan dabi'a ne ko mutumin da yayi addu'a yayi ma kansa kuma ya tuna da dan uwan shi musulmi to saboda haka sai Allah gashi sai Allah ta'ala ya gafarta masa zunubansa saboda wannan na'am haddathana abu ne da isnadi shi لذا في شهر وهو ابن حوشب وأيضا عبد الجليل بن أتية شيما عبد الجليل بن أتية شيما ضعيف والحديث ضعفه الألباني في ضعيف آه، ضعيف الأدب المفرد الباني ضعف حديث أشكين ضعيف الأدب المفرد حدثنا أبو نعمان حدثنا أبو عوانة آه، عن زياد بن علاق بن علاقة نعم. عن أسامة بن شريك قال كنت عند عند النبي صلى الله عليه وسلم لا كنت أوجه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب سيجا وسط أو يا وسنزو ناس كثير من ها هنا وها هنا متاني ديوا yawa daga nan da can ah, fasakatan nas la yatakallamuna ghayru sai mutane suka yi shuru ba masu magana in ba su ba sai ainihin a harafin kawai ke ta magana qalu ya rasulullah sai su wannan ƙauyawa suka ce ya rasulallah alaina harajin fi kaza wa kaza shin muna da laifi in muka aikata kaza da kaza ya shiya'in min umurin na fi ashiya'a a fi ashiya'a na fi umurin na la ta biha a cikin wasu abubuwa daga cikin al'amuran mutane wanda babu laifi da ita menene laifin mu muka yi shi qala ya ibadallah sai ce ya ku bayin Allah wada Allahu al-haraj Allah ta'ala ya sauke kunci ya sauke laifi illa imra'an yushtara da imra'an zulman sai dai wani baradan iktarada da kafin eh, sai dai mutumin da ya ci bashin wani mutum da zalunci ko mutumin da ya ci haƙƙin wani da zalunci ba za ka lare haraja to wannan shi ne wanda ya yi laifi kuma ya hallaka na zan gani wato ka ci haƙƙin wani mutum da zalunci ka ci bashin shi ka biya ko kai masa sata an gane ku to abin da ya shafi dai cin haƙƙin wani da zalunci to wannan shine wanda ya yi laifi kuma ya hallaka qala ya rasulullah ce ya rasulullah anada za mu yi magani idan ba mu da lafiya za mu nemi magani qala na'am ya ibadallah yace eh ya bayin Allah in ba ku da lafiya ku nemi magani ta dawo ku nemi magani fa inna Allah azza wa jal lam yada da'an illa wa za'a lahu shifa domin lalle Allah ta'ala lam yada da'an bai taba sanya wani cuta ba illa waza alahu shifa face ya sanya mai mai ya sanya mai waraka na'am gairu gari wahid in ba cuta guda ɗaya ba qalu wa ma huwa kace ya rasulullahi wani cuta ne ba shi da magani qala al-haram yace cutar shi ne tsufa a gari shi tsufa duk maganin da zaka sha insha Allah sai ka tsufa babu maganin da zai mai da kai yaro har abada cuta tsufa abinan tsufa cuta ne kuma babu wani magani babu wanda ya sai baka maganin da za ka sha a ce ka tabbata har abada ba su ba ba zai yiwu ba an ci mai? anti-aging cream to ai magana wai anti-aging mutum ko da ya sha zai tsufan ko da ya amfani da wannan cream din lalle zai tsufa eh. ah, tunawa suna tsufa ko ba su tsufa suna tsufa waya ko wani cream wai shi anti ne wanda in mutum na shafawa ba zai tsufa ba wannan surutu ne kawai shekarun na nan haka wannan raunin wannan raunin da ake samu na tsufa yana nan Qalu ya Rasulullah. Sai ka ce ya Rasulullah. Ma ma khairu utiyan nan. Insan. Aho ma khairu utiyan insan. Ma khairu ma utiyan insan. Ya Rasulullah. Ma khairu ma utiyan insan. Menene mafi alkhairin abin da aka taɓa ba mutum? Na'am. Qala khuluqun hasan. Yace shi ne ɗabi'a mai kyau. an mafi alkhairin abin da aka taba ba mutum shine ya gyara dabi'ansa ka zama to mai gaskiya mai cika alƙawari a mai kyauta sannan kuma mai kyakkyawan magana ga mutane ya zama to bakinka ka iya bakinka an gane kana kyautata maganganu ga mutane don Allah ya ce wa kololin nasi husnan ku gaya wa mutane maganganu masu kyau sannan kuma ka zama to mai wa mutane kada ka zama to mai tsananta wa mutane saka yana daga cikin miyagun ɗabi'u wato ƙarya mutum ya faɗi magana ya ƙarya wannan mummunan ɗabi'a gare shi mutum ya yi alƙawari ya saba mummunan ɗabi'a gare shi mutum a yi alƙawari da shi mutum a ba shi amana ya ci amana mummunan ɗabi'a ne gare shi duk irin wayannan ɗabi'u ya kamata ɗalibin salafiya a ga ya gyara su an gani har ya zama to mutane suna sha'awar mu bai dace a ga ɗalibin salafiya yana ashar ba yanzu akwai wasu mai da ashar ya zama ibada sun ce ma yin ashar shi ne asali na basan gane saboda haka zagin mutane babu kyau sannan cin amanan mutane babu kyau kuma ya kamata yana daga cikin kyakkyawan ɗabi'a mu zamanto masu adalci an gane wani kan mu zamanto masu son kanmu mu yi aiki da ayan nan wala ya jiri na kum shana'anu qawmin ala Allah adilu idilu huwa aqrabu littaqwa an fahimci wani ai Allah ta'ala shi taimake mu eh wa alaikum assalam eh to ai duk dai kusan abu ɗaya ne eh wanda ya kaddara wani al'amari an gani duk ɗaya ne na'am eh, eh za ka babu laifi na kai addu'a ka bai fita wani lokaci wannan na nuna za ka iya haka wani lokaci ba matsala ba ne eh, idan mutum zai yi zikiri ba sai ya yi ta daga murya ba a yi daga murya shi aga dunal jihar, tsaka tsaki bai kai daga murya ba a cikin ɗaki ne tana zaune kusa da shi ta jera magana za ta ɗanci abubuwan da yake faɗa eh, ba daga murya ya yi wanda har mutanen waje na jin shi ba eh. wajen masu ne a idan mutum ya zama to a ai akwai mutumin da ake kawo sami magana in ya zama kangararre dole a kawo sami magana annabi ya ce taurin biyan bashi mai taurin biyan bashi yana halatta a ci mutuncinsa yana halatta a yi masa hukuma wannan ba laifi bane dan an ci mutuncin mai taurin bashi wa alaikum a wannan ba matsala bane ai dama in an ci mutuncin ka wanda ya ci mutuncin ka sai ka mai da martani wannan ba matsala bane an ce in an maka ka yi daidai da yadda aka ma ko amma da za ka yi hakuri da shi ya fi alkhairi eh na'am assalamu alaikum ana dai ƙara tunatar da yan uwa sati mai zuwa ne za a yi eh, ƙarshen watan kusan zai ƙare ne a cikin wayannan kwanakin saboda haka sati mai zuwa shine gidauniya da za a suma na tafsiri saboda haka yan uwa kamar yadda aka tunatar lallai mu sani babu wanda zai yi wannan aikin tafsiri din mu ne dai za mu fara kuma kokarin da za mu yi shi zai ba da dama duk wanda ya gani sai Allah ya taimake mu mu samu gudunmawa yadda ya kamata amma idan har za a zagaya a je a dawo a je a dawo ba mu yi wani hoɓɓasa yadda ya kamata ba to lallai kamar muna ishara ne akan cewa mu ma kanmu sai a hankali to saboda haka da Allah yan uwa kowanne da kokari ya sanya gidauniyan a cikin ajanda ya sanya ta cikin budget din shi da zai yi na wasu abubuwa na shi tunda wata ya kare misali masu ansa albashi to sai su kokari a sanya shi a budget in an zo a ɗan yi gidauniya wanda za ta ɗan ba da ma'ana yadda ya kamata misali idan ana yin gidauniya mai ɗan ƙarfi yadda ya kamata to shine zai ba da dama har zuwa wurin gab da ramadan a samu abin da ya kamata a yi amma kamar yadda malami bayani shekaran da ya wuce gaskiya kusan nan majalisi babu wani abu sosai da ya kamata waje ne aka yi ta samun abubuwan da ya kamata a yi saboda haka da Allah yan uwa mu ƙara dagewa sosai mu zage dan su kowanne ya sa aran shi ya ɗauka kamar abinci ne in bai ci ba ba lallai akwai matsala to idan ka sanya wannan majalisin da kake karatu ka ba abun muhimmanci to wani shi ma idan ya zo waje zai ba abun muhimmanci amma da zaran mun taru ana ganin mu gamu da yawa amma kuma bai wani hoɓɓasa yadda ya kamata ba sai ga mun buɗe kofa abubuwan sun kara yin baya yadda ya kamata saboda haka dan Allah a daure kowa yana da bukatu kowa masu iyalai suna da shi masu kaza kowa yana da bukatun shi to amma ana da bukatun za a daure a yi wa addini yadda ya kamata haka sabbai suka yi rayu haka sabbai suka bi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma irin abin da suka ke na Allah ya taimake su to mu ma mu kokari mu haka din sai Allah ya taimake mu Allah ya duba niyyar mu ya duba kokarin mu sai abuwa su tafi yanda ya kamata muna fatan ƴan uwa insha Allah za a yi fafasa za a ga ne insha Allah za a